dusantanshi wanda aka san shi da suna da lakabi Dr. Tauhidi. Da cikon Allah mun kawo muku episode daya daya daya daya har 20. 20 episodes. To wannan 20 episodes wato irin ilimi da amfanin da al'umma suka ci cikin wannan shiri on cable fm karatu a bakin Dr. Idris Abdulaziz dusan shi. Shirin mu ci alhamdulillah, Ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi, ya kara mishi imani da fahimta. Wannan addu'a duk mutumin kirki dole ne ya ce amin, kuma mutanen kirki sun ce amin to inda suke duniya, domin kowa ya ga yadda yake amfanar da mutane. dare da rana musamman cikin wannan wata na ramadan musamman cikin wannan wata na ramadan wato abin da za mu yi duka shi da mu roke mishi allah ubangiji kiyaye shi ya sare shi ya biya mishi tun shi duniya kuma lahira kuma ya bashi janna ya bashi janna shine addu'an da muke yi yau da kullum bayan haka wato dr idris yana da bayanat daban-daban da yake yi yana tafsiri na cikin wannan watan azumi ya kare kuma ga waɗanda suke jefo mishi tambayoyi daban-daban ta kasa banda wannan kuma ga mutane almajiran shi da yake karatar da su ta gefe kuma commitment yana da yawa yana da yawa yasa definitely uh, akwai lokacin da za samu wato yina conflict cikin schedule kuma zai take wani break ya reload to saboda wannan unforeseen event nan ne ya sa yau ba mu kawo muku episode number 21 ba kuma dakta yana nan lafiya kalau yana nan lafiya kalau yana mika kuma fata alheri zuwa ga dukanku kuma in allah ya yarda wato gobe karfe tara da minti uh, goma sha daya karfe goma sha daya na dare agogo na Najeriya. Mun dawo Dakta ya ci gaba da bayanat episode number 21 na wannan shiri mai suna Ramadan Today on Cable FM. Amma duk wanda kake da wani fatan alhairi, kake da wani a uh, wato fata alhairi zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz, to ka rubuta kamentinka. duka abin da za ku rubuta za mu make sure kamar dakta ya gani ya karanta wasu fata alhairin nan shi yasa in kana so kai ma dakta fata alhairi ka jefa wato wannan fatan alhairi ya so eh masha Allah fata alhairi gashi nan suna daka fata alhairi ah, ga hajiya hindatu alkali ta ce wai masha Allah Allah ya kai mu da rai da lafiya amin bauya Allah sai ga aliyu rabiu ce masha Allah eh, masha Allah ga wato in ji hindatu alkali ta ce wani bauya Allah ya saka wa malam da alhairi duniya da lahira amin amin ya rab amin allah ya taimake doctor in ji abu khalid shi kuma ya rubuta wannan addu'an muna fatan alhairin ji sani isa ibrahim wina ma dakta fatan alhairi ga tajidin aminu shi kuma ya ce dr idris ikon allah aka dr tauhid kaga bayan Allah kenan suna appreciate efforting Dr. Idris kowane lokaci. Yana burge ni gan al'umman da suke cin amfanin karatu kuma suna appreciate shi suna mishi fatan alhairi. Uh, it's beautiful. Abin na da ban sha'awa. Saboda yadda abin ya kasance uh, bari mu doki minti goma in wanda kake saulara wani sako za ka yi ma doctor. domin yana ji zai ji wato sakunka za ka ga kira shi yasa in kuna saulara yanzu nan in kana da wani sako musamman da kake so ka yi ma dr idris to ka kira naman kebla fm yanzu nan ka miko sakon nan dr ya saulara sakunka ya ji abin da za ku fadi yana da kyau irin wannan moment ana samu ana wato appreciate mutumin kirki wanda ke yi saboda Allah yana da kyau haka nan ya in kana saulara yanzu nan dakta na ji inda yake me za ka gaya mishi show mishi love eh, show mishi love appreciation ni dai abinda zan gaya ma dakta nake gaya mishi a wannan lokaci shine muna ce mishi mun gode kuma Allah azza wa jal ya sare shi da iyali ya rufa mishi asiri duniya da lahira shi ne abin da nake ga mishi yanzu nan kuma ina da imani yana ji kuma wannan kuma ina faɗi mishi from the bottom of my you know suna na fu'ad fau suna na fu'ad fu'adin nan kuma wai cikin zuciyar na kuma ta kasa deep down shi ne fu'adin nan sai na mishi wannan addu'a cikin wannan wurin nan wato legit ubangiji kuma ya karbi wannan addu'an nan salihu ma'azu wai masha Allah doctor shi ga muhiddin adamu ya ce wai Allah ya kara wa malam lafiya da imani domin muna amfanuwa da malam Allah ya kunyatar da makiyanka na fili da na boye amin ya rabu wannan addu'an ga muhiddin adamu allah ya karbi addu'anka e, domin makiya ka ce fawo allah ya kunyatar da su wannan wanda bai ce amin ta me shi na cikin wannan makiyan nan in dai ba ka cikin makiyan dole ne ka ce amin sani isa ibrahim wai allah ya yi maka albarka Mr. Fuad kai kuma haka nan danwa kai kuma haka nan Allah ya yi maka albarka isaka maka ga um, Bashir Alhaji Gambo Das Allah ya wa ma dakta eh, wai saka masa da aljanna firdaus amin danwa Allah ya haɗa kai da dakta kuma ciki yadda eh, da kai mai kyau ne ubangiji ya karbi ya hada kai kuma ciki abdulrahman abdu na yake abdulrahman abdulrahim na ga wani abu haka nan eh abdul karim abdulrahman abdulkarim ya ce wai allah ya tsare mana malam amin amin addu'o'in ga suna da kyau kwarai malam na ji yana karfafa mishi gwiwa kuma yana appreciate yana appreciate kwarai ina mika godiya doctor in ji mustapha abubakar inuwa doctor na ji yana ji shi sa muka ba ku dama ku show mishi irin wannan appreciation wannan love wannan kauna wani ce malam fadi ina kira ba ba da a a a a kira ga nan ba mu a bude nan fawo muna doka sake kira danwa ai muna so ku yi magana ne don dakta yi ji shi yasa na ce a kira in ba haka ba da ba ban ce a kira na ce ku kira ne domin yana nan yana jinku yana wato yana samun wannan karfin gwiwan nan yana gwiwan shi na karfi domin uh, mutanen kirkin suka faɗi maka abu yana fitowa cikin zuciyarsu ne to you shi yasa wannan abin yana energize mutum shi yasa na ce duk wanda ya kira ya faɗi dakta ya ji ya appreciate you know yana da kyau shi bai ce ka zo ka faɗi wani abu ba bai ce ka yabe shi ba amma yana da kyau dai ana show appreciation ana nuna ma shi kaman wato you know yana da appreciated shi yasa a gashi in ji ajiya hindatu alkali gaskiya malam fuad kai ma allah ya saka maka da alhairi allah ya biya ma bukatu ka na alhairi bauyan allah nan ina rokan allah azza wa jal ya yi miki times a hundred ko a thousand fiye da wannan da addu'an da kika yi na ubangiji ya yi miki ya na alhairi musamman na wannan watan ga kafin a kare wannan watan ramadan ki gan alama kamar alhamdulillah an karbi addu'an nan shi yasa wannan addu'a mu miki shi da zuciya daya kuma muna fata ubangiji ya karbi addu'an nan da ikon Allah kuma ya karbi eh, ya karbi ga mm, masha Allah Dr. Tauhidi kai Dr. Tauhidi Ubangiji ya baka masoya ya baka masoya gashi suna feel suna show appreciation ni irin wannan yana burge ni eh, yana burge ni sosai kan mutane da suke da appreciate wato wannan ilimi mai tsada musamman kuma na tauhidi na tauhidi ne inda nike jin dadin dr idris wato na kwanta da hankali na na shi da kyau bai karatu domin wasa abin da kaga yana fadiwa ya yarda da abin nan kuma yana fadi shi kuma ba wani tsoro saurin tauhidi kada ita Allah shi kadai stalin shi nan bai compromise a bai compromise yana nan ne dindindin abin yana ban sha'awa yana ban sha'awa ga wani kira nan da za mu dauka salamu alaikum ya suna daga na ke kira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam dan wa ah, welcome to Kebla FM ya sunanka. Sunana Abdullahi Ibrahim daga Agades, Niger. To malam daga Agades, Dr. Idris yana jinka inda yake yanzu nan. Me zaka bashi na sako? Me zaka ga mishi? Wallahi sai dai mu ce Allah ya saka mai da alkhairi. Amin ya rab. Amin. Eh, Allah dai ya kara bashi hakuri ya kara mai karfin gwiwa kuma amin ya rab tunda wallahi Mr. Fuad malamin nan ana zalunce shi amma mu dai muna ga gane karatun shi wallahi gaskiya ne yanzu ce shi na da kyau Gaskiya shi na da kyau Gaskiya sogoron dai ne yake hoda mutane kun san gaskiya ita daci gare ta in an yi shi wani bi daci a gare ta mhm. dan mhm. shi ne saboda yana gayin gaskiyan nan shi dai ne yasa yawancin mutane suna yi mai kiyayya kuma suna yi mai hasada kuma hasada dewa na ciki dewa wallahi wallahi ni in har bibiyar shi dai yanzu shekara hmm. guda ce ga wani amfani kake ci cikin karatun shi cikin a wallahi cikin karatun shi kun ji Mr. Fuad hmm. wallahi kamar sutu wajen bangaren tauhidin nan hmm. da hmm. mu an gaya muni cewa kamar duk ibadan da mutum zai yi duk ibadan da mutum zai yi in dai babu tauhidi ciki kawai banza eh, sai aka kawo misali kamar cikin aka kawo misali aka ce kamar yadda sallah hmm. in mutum zai ta yi sallah banda babu arwala sallah ya yi musulmi wani musulmi dai yayi exercise ne bi sallah ba wani musulmi dai wani musulmi dai ya san da sallah dai ba yin shi sai da alwala Allah akbar to akce kamar yadda in mutum bai da alwala ya ta yayi sallah sallan nan nashi banza ne ko to haka ne duk wani ibada duk wani ibada da ya cancanci a yi ma Allah shi mutum yadda ya doka ya ba mu wani kato yadda ya ba mu wani kato da bai amfana mu kan shi komi da yakin banza mun gode maka kwarai dan wannan wai dr idris abdulaziz mai lakabi dr tauhidi wai ya karfafa miki tauhidi ya bari ya san kaman in ba tauhidi cikin addini da bautan da yake yi ma Allah aikin banza ne alhamdulillah Dakta na ji, yana ji. Wa alaikun salam, don waya suna daga naki kira. Sunana Prince Amir na kira daga Asabar State. My brother, welcome to Kibble FM. Me za ka gama Dr. Idris. Ina da Idris fatan alkhairi ina masa muna fahimtar sa da kowane malami a Najeriya wallahi muna hmm. fahimtar sa. Ina daga cikin masoya Dr. over 25 years. Wow. 25 years. yana tun yana wa'azi gari gari gari gari a Bauchi State. 25 years me ka gan tare da shi ari kana su kake bin karatutukan shi for 25 years yi muna bayani yauwa farko da idan yana magana daga cikin maganarsa da yake fada yana ka fahimci karatunsa yana yi tsakaninsa da wanda ya halicce shi tsakaninsa da Allah a fahimtarsa kuma wallahi shi kaɗai nake ji a najeriya in saurari mutumin da zai iya fatawa kawai ni bani da haufi a kai kawai na yadda mm. me yasa kake yadda domin kana ga kan bai son zuciya son rai yana yawwa na'am yawwa yawwa a cikin karatunsa ba son zuciya mm. duk karatunka duk mulkinka hatta yan uwa da yake tare da su suna ce ma wai ni ba mutum bauchi ba amma ina son mutumin bauchi kamar yaya ga yan uwana malaman yan gombe yan bauchi ba suke ce mu su suna son malaman gombe hmm. musamman ma tsofaffin wanda suka yi eh, abu suka sauka din nan so suna hmm. bukatar su suna karatu Ina jin karatu suna tambaya na wai ni me yasa me ya doctor yake bani da ke son sa wallahi tun yana karatu dabar ni na girma ta gauci state hmm. alƙalar lokacin gwamnati da yanzu ina ma'aikaci ina aiki a delta state so amma ba ranar da doctor yake tudu ba ko a ko a freedom ba a kibla tun isha fm ba ranar da zai kato ban saurare shi babu shi kibla fm mm. kibla fm mun gode maka danwa dakta yana jin ka yanzu inda ka gaya mishi magana daya me za ka gaya mishi yanzu da yana ji ina ce masa ni masoyi shi ne ina son su tsakani da Allah ina son sa ina kaunarsa ina son sa saboda Allah kuma ni kadai shi kadai yake gaya mu abu yadda da shi ba san abin da ya samu I don't know why Allah akbar mun gode maka for 20 for 25 years 25 years da wanga ya ce ya nasu hankalin shi ya kwanta yana cin amfani karatun Dr. Idris 25 years ah gaskiya karatun ya shige shi sosai kenan salamu alaikum daga nake kira ya suna wa alaikum salam a sunana sunusi yahuza ina kira daga nan libya to malam yahuza daga libya a wato on cable fm na me zaka gaya ma dr tauhidi wato dr tauhid wanda aka dr idris abdulaziz ba abin da za mu ce mishi a rayuwarmu eh, sai mu mishi fata kuma Allah ya saka mishi da alheri ya kawo canji sosai a kasar Hausa wajen mishi gane tauhidi ga mutanen mu sosai mun karu hmm. da da'awar Dr. Tauhid sosai wallahi muna mishi fata alheri saboda ya ba rayuwa ta ma sosai kamar yadda dan uwana dan magana sai da ya bayani hmm. ya ce ya ƙara fahimtar tauhidi to hmm. ni ma haka wallahi game da Dr. Idris hmm. muna mushi fatan alkhairi Allah ya tsare gaban shi da bayan shi Allah ya hmm. karya mahasadan shi kuma kai ma fa'ad Allah ya saka ma da alkhairi sosai mun ka ga wannan tasha taka ta killa sosai sosai da mu ma muna muna ɗaya daga ciki wanda muka danyi baya baya da ta <laughs> to daga baya da yake Allah ya sa kana da fahimtar gaskiya kuma kai dama neman ta kake mun ma neman ta muke sai muka zo muka haɗe wuri ɗaya Allah ya saka ma da alkhairi amin ya rabu amin amin mun gode maka kwarai dan uwa daga wato can libya ya ce wurin nan kuma suna cin amfanin karatun dr idris abdulaziz kafin wannan kiran gada ya shigo wanda ya riga ya shi wai for 25 years malamin ga yana karatar da shi yana argombi yake bin karatun shi for 25 years yau in aka ce kudi za ka biya malamin nan da yake karatar da kai for 25 years ya yi biya Dr. Idris? Ba zai yi biya ba, shi yasa yake miki addu'a wa Ubangiji Azza wa Jal ya rufa mishi asiri ya kiyaye shi. Kun gani? Kun gan Masha Allah, za mu doko wani kira kuma yanzu nan. Salamu alaikum, ya suna daga nake kira. Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu. Mr. Abdullahi Ibrahim ne daga Agdes, ni ne ni dawo kuma. To, sai da dawowa, bismillah karkare magananka. Eh, abin ga abin da nike so in kara cikin bayani na kaman wani abu ne ni lura cikin sha'anin dokta kwa. Kaman dokta duk wanda ya hito ya yi mai raddi ko? To wallahi babu wanda ga sa. ya zo ya ce abin da ya gayi ba gaskiya ba ne sai dai mutumin ya shiga wani kwana-kwana ni nan dai ne malaman nan wallahi suna gaban mamaki ba. Hmm. in dai ya yi mutum raddi ya ce kaza da wanga ya gayi ko sai ya kawo hujjoji ya ce ba haka nan ba ne ya kawo hujjar kur'ani ko ko na hadisi ko ya nuna da maganan nan da malamin nan ya yi ga abin da kur'ani ya ce game da maganan nan nashi to wallahi sai ku gani ko Maimakon mutum ya doki gaskiyan tunda gaskiyan dai ne tunda in an kawo batun kur'ani har an kawo fasarar magabata har zuwa wajen annabi ko to babu wani da zai ce wani abu kuma a karba in ba wannan ba amma sai ku gani wallahi saboda bakin hasada wallahi ba su iya hitowa su ce a wannan gaskiya ne hmm. Hmm. ko ku in ya ba da fatawa ko in ya yi wani darasi hakan ga hmm. wani malami ya hito ya ce abin da ya gayi babu shi cikin kurani ko cikin hadisi ni tun ni fara bibiya shi zoce yanzu ko hmm. wallahi ban tabi jin shi ba sai dai a hito a yi ta tsegumi da abin ga mina na cewa kun san ya hausa na bai saya ba da kazafi hmm. <laughs> wallahi sai dai Allah Allah ya biya shi Allah ya kara mai abin ga Allah ya karfafa mai gwiwa Masha Allah, mun gode. Wato, Dr. Idris yana da very principled. Duba, ban taba zuwa Najeriya na ganshi ido da ido ba. Amma, abin da na fahimce da shi, kuma ba wai wani ya fadi ba yana da very principled. Kamar misali, ku yi wani alkawali da shi ku ajiye time ku yi kaza a ce an yi kaza kai yana da principled in dai ya miss one up to she yari ya yi kafadiwa amma ba wai lokacin ya kai ya miss kuma bai tanka ka ba bai fadi maka komai ba wato yana da principled yana da principle shi na da karfi very, very unique. Yana da very unique. Bai build maka wani excuses. Bai yin wannan. If it's yes, ya ce maka yes. If it is no, ya ce maka no. No, bai ce maka maybe, maybe. Ko wani yaudara wani kaza. I don't see him bai yin wannan. Abin gaskiya na burge ni. Ana so mutum straightforward haka nan. ga wani kira kuma mu je mu duba salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mr wad dan wa daga nake kira ya suna da eh, kasa eh, Abrikos Abidjan. Abrikos, to dan wa Dr. Idris eh. Abdulaziz Dusan Tenshi aka Dr. Tawidi, me za ka gaya mishi yana jin yana jin sakonka. Ina mishi fata alheri. Ina mishi fata alheri. Mm. wani amfani kake ci cikin karatu ya me ya sa kake kaunan karatun shi kake kaunan shi kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai ke samu amfani kwarai ke samu amfani hmm. eh me ke burge ka game da shi ina burge abin da yake burge ni saboda gaske shi hmm. Hmm. Eh, komi kai komi ko kai awa ko kai waye malam ya gaya ma gaskiya Eh, malam inda ake ganin mm. rashin gaske shi saboda da ka taba addini ya taba ka malam sai ya sai ya maida maka ya hakuri sama hakuri akwai akwai zuwa wurin da na'am na'am na'am yasa an ka eh, saboda fadin gaskiyan shi sai ya ma addini saboda gaske shi saboda sai gaske shi saboda ko kai awa in kai wasa da addini ka taba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya maka gaskiya ko kai waye mm. amma dan ka taba mutuncin shi ba ruwan shi amma ka taba addinin musulunci ya bar ka san kai ya taba ka ko kai waye ko hmm. ko kai waye ko kuma ta da yake na ina muna jin muna karuwa da shi sosai masha Allah da saboda wani ya zo eh, a kawo kamera sai ya yi wasa da addini ya bata addini sai wasu su je a ya kamata a kira shi ta ƙasa ta baya a yi mishi magana bai kamata ba a hau mambari a maida mishi raddi haka nan ne daidai eh, a maida mishi raddi ta wasu mambari yanda das dasta yake karatun shi haka nan ne daidai muna bayan shi dari saman dari muna fata ubangiji Allah kuma ya kare shi ya tsare shi daban shi da bayan shi amin amin muna karuwa kwarai kwarai kwarai da karantarwar shi mun gudi maka kun ji daga Ivory Coast kenan ga sunan al'umman manzan Allah sun wasu wurare daban-daban wannan in ka ce ba ka yarda da magana mutum da yama ba to ka duba mutane da yawan ga suna faɗi abu daya wai malami yana fahimtar da su a addini wai malami yana faɗin gaskiya to ka kamar wannan <laughs> ko in mutum dai kana so kai kanka adalci shi ka zauna ka yi nazarin maganan kaɗan ka yi nazarin maganan kaɗan kagan kaman abin nan yanda yake kenan dakta na ji wannan wato fata alhaidi zai appreciate kuma uh, yana karfafa mishi gwiwa shi bai bukatan kudi wai ka bashi kudi ko ka bashi wani abu addu'a ya ce fawo addu'a kai kuma in ba ka da rowa addu'a da ya yi aba aka ka yi malami mai karatar da addini salamu alaikum na san da dawowa eh, ban mhm. taba kiran waya ba sai yau tunda kuke program din ban taba ɗaukar waya na kira ba wallahi sai yau me yasa me yasa me yasa yau saboda ina mhm. ina gamsuwa da abin da ke gaya mun ne da ya za ya faɗa ina gamsuwa kawai na yadda kawai na yadda the tu shi yasa ban da ma kamfani da zan yi akai da ya gaya kawai da ya faɗa mu kawai na amince da abin ta ba san me yasa ba gaskiya ne maganar ka yana da sauki a fahimci dakta yana karatu very easy wallahi akwai lokacin da nake kamar wani lokaci da yake yana samun audiyon shi a cikin waya haka idan an turo mhm. mana na group haka sai sai sa a cikin mota na kai tafiya sai kai dauke abokina tun baya so abu sai yana hada ana kaunar kaunar mutum tun baya so baya so mm. zaran kace mu da tsaye da su wannan malami Allah a yan yayi yawa amma da zarar yanzu inda kunna ya ce ah, ina malamin kan nan da Allah bai karatu wani jiya ne ce ai ah, mana ya samu mm. kuma Mm. na ka cikin mota kafin mu je inda zamu je mu irin breakfast haka sai ka je yayi jala in tura mishi a waya na in tura mishi na layin to kaga ko kaga Allah wallahi Allah kuma ba shi ba ko ba mutane da yawa suna fahimtar sa ga tutuni bangare na idan mm. na tura masa sai ya ci ma tura in wasa da familin sa ka kuma ta suna wa dokta addu'a da kuma fatan alkai da kuma fatan Allah wannan jarraba wanda ya samu Allah sa ya cinye at least fatan alkhairi kawai over to over amin amin amin masha Allah ga wani kuma nan ganga salamu alaikum wa alaikum salam daga na ke kira ya suna wa alaikum salam sunana Ibrahim taufi Abdallah As-Salafi daga Saudiya mutumin Ghana ne to welcome dan wato Kibla FM me za ka gama Dr. Tawhidi masha Allah brother Fuad Allah ya saka maka da alkhairi amin amin ya rab amin wallahi mu ni babban masoyin Dr. Idris ne masha Allah masha Allah muna bibiyan shi sosai da kokarin da yake yi Dr. Idris Allah ya ba shi yawancin rai Allah ya bar muna shi Allah ya raba shi da makiyai wallahi wallahi wallahi mm. wannan malamin nan duk abin da yake yi wallahi muna jin shi a ranmu kamar don Allah yake yi gaskiya ne billahi azim ban taba kwana na tashi na ce Dr. Idris wazi kazan da na ban ji daɗi ba hmm. billahi zafin da yake yi inda ma akwai wani billahi azim ya kara hmm. malam hmm. gaskiya malam yake faɗi ka san duniyan mu yau da muke ciki duk wanda yake kan gaskiya shekaran makiyansa su yawa yan gida da yan waje duka suna ya kansa hmm. ka duba mutum da Allah ya ba shi ni'ima shi fadan da yake yi na ba makan shi yake yi bo don talakawa hmm. shekaran malami ya je dan siyasa ya ba shi kudi ya sa a jifu ya so ya zam na gaban mutane wai yana cewa eh gwamna kaza yana da kyau mutumin kirki ne amma kudin na shi kawai ya ya ci Duba zalincin da 'yan siyasa ke yi. Dr. Idris kawai ke yi ya fito ya faɗi musu gaskiya. Yana fadan ga don talakawa, ya sa talakawa mu tashi kwana wallahi. Masoyinmu shine Dr. Idris. Duk Afirka ni kan social media ban gan malami mai gaskiya kamar Dr. Idris billahi azim. Ka duba suwa ke yakarsa ba malumma ba, ba malumma ba makiyan dr idris malumma eh malami kuma da kanku yaran yan siyasa in aka ce ku tashi ku tashi ku zamna ku zamna mala albani ya faɗi wanga magana ya ce malaman yanzu sun zama yaran yan siyasa kuma gaskiya ne hmm. eh ba gaskiya ba rashin adalci ka duba bawan Allah ka duba zalincin da aka mai malamin da ke karantarwa wai ana ana ce shi ya yi wanted ga boko haramu ga yan kidnapping ga barayi ba ce musu yan eh, ba a sa musu abin ga wanted hmm. she malami subhanallah brother fuad hmm. Allah ya saka maka da alkhairi wallahi da kokarin da kake yi Dokta Idris kuma muna mai addu'a wallahi sakarin jiya na je umura hmm. wallahi na sace cikin addu'a. Wallahi kullu kuma muna mai addu'a dare da rana Allah muke roko duk wanda yake mai makirci Allah ya sine masa albarka. Amin amin amin amin. azim. Amin. Kiyayyen yayi yawa kun bar duniya ya especially wasu malumman sunna sun bar duniya ya gan kamar sunan makirai ne kuma ba don Allah suke yi ba. Hmm. Kungiya da kungiyanci. Guba. Kungiya da Idris ya bar mun fahimci menene sunna menene musulunci. Kai muke yau kai muke gobe ba mu tsoron kowa mu ce eh, ba mu tsoro mu ce mu malamin mu ne da Idris ba mu tsoro domin malamin Allah ne. Hmm. wai malamin Allah ne ba su kunya ba su tsoro a cikin malamin su ne sun yara da shi Allah saka da alheri salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ya suna daga nake kira um, Suna na Munzula Garba daga nan Bauchi, Nigeria. Daga Bauchi, Nigeria. My brother, welcome. Go ahead. To, na gode. An daga farko na muku fatan alheri kuma Allah ya saka maka da alkhairi saboda kun haɗu da Dr. Idris Abdulaziz kuna taimakawa addinin musulunci wajen faɗakar da mutane abin da ya shafi addinin su kwarai da gaske kuma wallahi haɗuwan ku sai dace wallahi sai daidai wallahi Allah kuma ya daɗa haɗa kan amin amin Allah ya daɗa haɗa kan amin ya rabu dangane da dangane da maganan Dr. Tauhidi Idris Abdulaziz mhm. Um, mafi yawan mutane ma ba su san shi ba ne. Gaskiya ne. Mutum ne wadda Allah ya masa wata irin ni'ima, wadda duk ni'iman da Allah ya kan yi wa ɗan Adam sai Allah ya masa. Ba shakka. Sai kuma ya zo da ya masan kuma sai ya tafi da daidai irin da irin da'awar da zai yi. Hmm. Mutum ne wadda Allah da ya tashi bashi sai ya bashi ilimi wadda babu tsoro ba shakkan kowa a ciki. sai kuma Allah ya bashi abin hannu in na ce abin hannu Allah ya bashi economy tattalin arziki a hannunsa wanda bai taba aikin gwamnati ba a kasuwancinsa kuma sai Allah ya sa masa kasuwancinsa ba yana ƙarƙashin wani mutum ba ne wadda misali yanzu kamar a da'awa inda dai bata wa mai gidansa rai mhm. mai gidansa ya ce ya kore shi a aikin gwamnati inda yanzu yana aikin gwamnati da tuni idris abdulaziz an jima da koransa a aikin gwamnati babban rufa to sai allah ya masa duk wannan rufin asirin shi yasa da ya zo yake da'awarsa to wannan da'awar da yake din sai maluma da ka gansu wasu suna da sana'a watakila ma sun kai digiri na uku amma saboda suna jikin gwamnati hmm. gwamnati tana ba su salari to wani da'awan ba su isa su faɗi maganar ba shi kuma idris abdulaziz yana da yancinsa da tun taso wasu haka allah yi shi Allah bai jingina abinsa daga cikin waɗansu ba to akan haka mm. shi yasa da'awar ta tafiya ake kuma mm. fahimtanta kuma tafi da makiya sosai daga cikin abin da ya faru na wannan waken na iyaka na budo iyaka na stayin din nan mm. ina so Mr. Ford ya sani ba asalin dan iyaka na budo iyaka na stayin bane wani kola da ya sauka masu yakan Idris Abdulaziz da bangaren malamai masu hasada saboda yadda Allah ya ɗaukaki Idris Abdulaziz hanyar cin abincinsa wanda na ƙarfe mun pointin kenan bai jikin wani kowa mm-hmm. kuma sai mm-hmm. Allah ya bashi abun hannu hatta mu ɗalibansa wallahi tallahi da a ce mu muke tallafa wa Idris Abdulaziz din to da wani magana ma bai sai faɗa ba abinda muke so shi dai faɗa gaskiya ne <laughs> gaskiya ne abin da shi ya gani daidai da yanzu waɗansu maluma da aka gani abin da magoya bayansu suke so shi suke faɗa su dinga ɗan laluba kansu a ah, an yi da'awar idris abdulaziz ɗin manya-manyan masu kuɗi sun taho sun mamaye shi sai suka ɗauka kamar su ne da su juya shi wannan na faɗan magana ne ka yi magana da shi tabbas aka ke sai suka ɗauka da su juya shi kamar yadda suke juya wasu ƙungiyoyi kamar yadda dai ake soya masa Juya very good ya juya masa ne <laughs> eh. to wallahi da ake juya masa musamman ma masar ma yar bauchi <laughs> yadda ake juya masa to suka so da su so su juya shi sai suka ga yanayinsa ba haka bane sai suka ja baya ka san akwai waɗansu masu hali sai su ga cewa su suke tafiya da da'awan wane mhm. to wallahi da'awan Idris Abdulaziz idan da wani ɗalibi kwaya ɗaya da ya ce maka su suke tallafa wa da'awan to wallahi ka ce ƙarya yake haka kaga a ɗaliban ma in kaga cewa ma ba za ka iya abun nan ɗin ba ma wannan ka tafi wannan ya rage naka amma shi abin da ya sanya abin da ya karanta ga kuma zai yi aiki da ita shi zai faɗa kuma shi dai zai cewa ka yi aiki da ita to hmm. a daidai nan sai kasance malamai mahasada wallahi tallahi akan iyaka na budo iyaka na sa'in na sai suka jingina saboda me yasa Idris Abdulaziz din sun san a tsarkake yake dan hmm. duk jihar Bauchi an san cewa bai zuwa gidajen gwamnati baya abun nan din ko gwamnati ta ce ta kira malamai su zo bai zuwa cewa da ta ba su irin irin irin irin yanda ake kira malamai su je su ci taliya da naman kaza shi bai zo wani wallahi ka aini a bauchi nake a bauchi nake kuma ina wannan maganar duniya tana ji idan na yi ƙarya wani ya ji misali dai iya cewa kai wani ya bugu waya daga bauchi ya ki shirga ƙarya wallahi ramadana ne na sauke ba hmm. ƙarya a cikin wannan magana nawa su ma gwamnatocin duk da suka wuce sun san yanayinsa ba sa ma tuntuɓansa. Hmm. Hello? Muna cin da kyau, jikina ma ya sanyi. wallahi kallai gwamnatocin da suka wuce tun daga barin gaya maka dama yadda gwamnatoci suka yi corrupting din malamai scholars a Najeriya shine daga 1999 zuwa yau da nake magana Dr. Idris Abdulaziz ya fara da'awansa tun lokacin sojoji to lokacin sojoji daman sojoji kama ba su ba wa malamai kuɗi ina fatan ka fahimci to daga 1999 har ya zuwa yau da nake maka magana malamai ɗaiɗai ne wanda ba a yi corruption ɗinsu ba wadda ni a iya sani na ma ban san su ba sai irin shi dr idris din shi yasa dr idris din yake da kima ko hmm. barin gaya maka kaga duk wannan magana da ake a social media idan da malami ku a bauchi ko a wajen bauchi idan ya zo suka yi ido da ido da dr idris abdulaziz wallahi da ga suna shakkan sa ma kuma gashi dan firin da shi amma wallahi shakkan sa suke saboda me yasa gaskiya da ya to gwamnonin kuma shi sai yanzu wannan ɗin hasada din ba a barwa Idris Abdulaziz ba sai da bakin wasu maluma suke ganin cewa ya kamata a far masa yadda da abun nan a rufe hmm. bakin sa yadda da a gina jinsa wallahi Mr. Ford ina gaya maka wannan magana tsakani da Allah wadda idan na yi ƙarya Allah zai kama na a wannan bigire da nake din wai don na gamsar da waɗansu no ina faɗin gaskiyar abu da na sani ne hmm. shi yasa suke masa hasada shi yasa suke masa duk wata kulli eh, duk wani kulliya da suke masa to shi wai waya ma Idris Abdulaziz din ne ka Idris Abdulaziz shine a duk abin da ya karanta ya gani ko kai waye zai gaya maka ɗalibansa ko mai son zuciya a wajen wallahi da aka ga cewa baya jin daɗi to amma kuma ba an yi don karya ji daɗi ba ne shi ya karanta iya abin da ya sani hmm. to shi yasa ka gani a hmm. duniyar najeriya yanzu mr ba malami mai masoya kamar dr idris abdulaziz wannan gaskiya ne ba kuma malami mai makiya kamar dr idris abdulaziz gaskiya ne da muna nan aka je mukabala na gidan sarki kamar wajen shekara talatin da suka wuce. Wannan mukabala kama ka te kana lokacin haife ka? Kuma ni kuma ta na a ni fa dan bauchi ne so ai muna tare da da'awar ne mu muka san da'awar. Wow. Mu muka san da suka dinga tafiya sosai ma. Mun ji tari mun ji tarihin nan daga nisa ce ka ka gaban ka aka yi kenan. A'a ni ba na an lokacin ai an kayyade wanda za su shiga ne. Amma kana da yin kana nan bauchi ka san ana yin wani abu ne. A'a suna baucin a lokacin baya akan Idris Abdulaziz inda baya da hujja ma ai da ba makaramin mataki da dauka a kansa ba malaman baucin duk wayannan da kake ganin su wanda kake jin su wasu matasa wallahi rantsuwa na maka waɗansu su ba su wuce shekara takwas ba wallahi a duniya wow to wallahi Idris Abdulaziz a lokacin yayi buci buji da waɗannan malaman kuma wallahi da hujja to domin hujjan a gaban sarkin Bauchi zai ce to tunda an samu dai maganar sa dai ana bin kaza aka dan dan lallafa dai duk maganganun da ya haka hmm. ka fahimce ni ko hmm. ya ci gaba da da'awarsa hmm. hello muna ji muna ji muna jin tare ya ci gaba da ya ci gaba da da'awarsa sosai wanda da'awar ba irin barazanan da ba masa to mutum ne wanda bai da jin tsoro na ce bai da jin tsoro shi abin da ya dauka cewa shine a da'awa da yake yi na gaskiya iya abin da ya imani da ita akan ta yake so ya mutu hmm. Hmm. da ba ƙarya ke to tun daga wannan lokacin shi ka ga a yanzu duk abin da da a zuwa masa dr idris din walla inda a ce misali da a yi mukabala na gaskiya ba ma shakka ba wani mata da ta tsuguna ta haifi wani ɗan najeriya da Idris Abdulaziz zai yi magana a cikin addinin musulunci wannan din ya ce dai kalubalanci Idris din kuma dai kai Idris din kasa. Hmm. Saboda me yasa da yana da'awansa a kan son zuciya da tini Allah ya rusa shi. Wannan gaskiya ne. Da Allah ya magani. Gaskiya ne. amma Allah su tsakaninsa da Allah da kuma abin da ya sani kuma abin da ya sani na gaskiya yake faɗa to shi ne Idris Abdulaziz ka gan shi cewa har ya zuwa yanzu makiya da masoya dole kuma a bibiye shi to daga ƙarshe roƙo da nake maka Mr. Ford an fahimci iyaka na budo iyaka na sa'in a dalilin um, da'awar Idris Abdulaziz nake roƙonka da ka gaya masa mm. Mm. kafin ramadana din nan ya wuce mm. ya samu lokaci ya daɗa fadada a wannan tasha na kibla fm ya daɗa fadada iyaka na abu wa iyaka na sa'in suratul fatiha ya fadada ta kafin wannan azumin sai ka ga dubbai kuma da da wayewa akan abu saboda kamar yadda ka faɗa cewa ana faɗanta ne a baki an saba tun mutum yana tasowa yana ɗan shekara takwas yake faɗan iyaka na mm-hmm. abu amma bai santa a aikace gaskiya ne mm-hmm. to wannan to wannan ka bashi shawara ma shawara insha Allah insha Allah yayi nazari akan ta faɗaɗa mana suratul fatiha a wannan kibla fm din yadda dubban mutane da su da fahimta saboda tafiyan ku da shi na akwai yanda kake ba da contribution ɗinka kashi hamsin Dr. Idris zai ke bada contribution dinsa kashi hamsin kaga ɗari. Alhamdulillah. muke ba da kuma muke saurara kuma kuke samun lada. Allah akbar. Hmm. Hmm. Wannan shi ne abin da na ce. Mun faɗa kuma wallahi Danwa daga ya sunanka kuma danwa. sunana ni malam sunana garba malam munzil garba Allah saka maka da alhairi, mun gode kwarai wonderful don wanga na ji dadin shi kwarai na ji dadin contribution shi Allah ya saka mishi da alhairi kun ga wato al'umma ke cin shi da fawo al'umma ke cin shi da wani na nan ko da kudi zai raba bai samu iri wannan shida bai samu amma gashi nan ba abin da dr idris ya ba wani cikinsu majority ba su ma san shi ba ido da ido karatun shi suke ji suke ci amfanin shi daga nisa kuma da mu fari gaskiya kawai huta ga wani kira nan salamu alaikum ya suna daga nake kira alaikar Salamu rahmatullah brother da sunana imamu abba daga qatar sarkin yaƙi sheikh malam abdul jabbaru masoyin dr idris tauhid to welcome to kibo fm malam abba baban wato halima Masha Allah. Baba, <laughs> Ali eh. baga tana tana eh. duniya. Masha Allah, <laughs> ta muna gaida ita da mamanta duka muna fata suna lafiya. <laughs> Duka suna amsawa ga tana ta shika program. Oh, wonderful, to duniya na jinki. Halima, ina gajiya. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kina lafiya? Eh. <laughs> ya kike eh gajiya ya mama <laughs> Masha Allah. Yau malam ba zo ba ne? yau wato mun samu wani changes kin schedule gobe zai zo amma yau ana maganan malam ne da karatun shi. Mutane al'umma suna kira suna nuna mm. farin ciki mm. da kuma amfani wanda mm. suke samu cikin karatun Dr. Idris Abdulaziz. dusan tanshi wato wanda yake duniya ina ce duniya mm. mutane da aljannai da kifaye dabbobi mm. duka sun san shi da lakanin shi mm. daga tauhidi kan magana shi muke oh. wannan ba ja da fawad haka yake wannan babu ja wannan babu ja wato ni abin da fahimta babu makin malam sai da mutum makin Allah ne da fawad gaskiya ne gaskiya ce da yawa a bakinsa mu ne da ba ba ruwan mutum dan kaza dan kaza ka faɗi gaskiya kawai dinga jin gaskiya a bakin mutum mutum ya huta gaskiya ne da kuma zance na gaskiya gaskiyar na gaskiyar na akwai ta da yawa a bakin malam malam sai muke masa addu'a Allah ƙara tsare mana shi malam na Bruda Ford wato na Bruda Ford ni na kwanta da hankali na ne ina steady bawan Allah nan na na yi nazarin bawan Allah nan malam ba mutum ne da yake zuciyar shi na da hmm. kyau sannan kuma yana da principled very principled ka gani kuma she hmm. abin da ya zo yana ban mamaki ne wasu suka ce wubi da hakuri hmm. duba ina ce kana ne malami mai hakuri da wuya ka samu na biyu bayan ka cire dr idris domin gaskiya da yana wato ya sake wani abin da yake ya bata mishi rai wurin shi ba wani big deal mm. ba ne wurin moment mm, ya sake amma ya zo inda ya karatu ya saya ma tauhidi to wurin na bai son wasa wato Bruda Ford ni ma shaida ne ni ma shaida ne akan hakurin dakta mhm. don ina ɗaya daga cikin wanda na bashi hakuri kai tsaye bisa laifukan da na masa gaskiya ne minti ɗaya bai kara bai ce na yafe ma ya ce Allah yafe mana kuma ma bai ma ce wai a ja duba me ya fadi me da wai ya fi kawai babu babu babu babu wallahi Bruda Ford iyakacin wannan shi ne abin da sa na ji na fara kaunarsa sai kuma kashi na biyu da nake saurara karatunsa sai zuwa to gaskiya ce kawai abin da ya zo a cikin Qur'ani da hadisi shi ke Shike fadi wallahi sai ga to shi wannan malamin ya huta ba shi ba rigima da kowa sai dai maki ah. da mako na dan bai rasa maki a kowa shi gaskiya ne gaskiya ne mm. kuma karaci akwai wani abu kuma mana abba akwai wani abu kuma game da Dr. Idris shine me kaga mana abba yadda yake tuna da muryanka in ka kira ya gane ka duba hakan wani abu ah, ah, wani abu brilliant ne i gifted ne very gifted la dukkan i gifted ne ai na jima da gane haka wallahi gifted Ka kaga yanzu baya nan amma wallahi na jima ai kaga wato Ford duk mutumin da shigo kibla a fim idan ya shigo daya biyu in Allah ya yana yana shigowa na uku dakta zai ce wana ne ai na ga na jima da gane haka Rashford very sharp eh sannan eh, kuma mana abba yana da yana da baiwa da dama da Allah ya bashi kana ji haka kuma in wani abu ya same mm. ka ko ya same mai dakin ka ko ya same wato diyanmu halima wato dr idris yana yana abin kagan kamar yana affecting shi sincerely kana ji yana yana show concern yana doka mm. abin kamar shi abin ya same shi to kaga akwai wasu mutane da wadannan da akwai do zindam akwai abu ɗaya wanda ban gane ba kan dakta sai yanzu kana mhm. ji na ka san menene mhm. da idan aka zo ana challenging dakta mhm. sai naga thousands of mabiya suna zuwa suna defending ɗinsa sai dinga tambaye kaina me yasa me yasa ka fahimta ko da ford kwana biyu da yake shigowa gibla fm anan na gane dalilin da yasa dakta wani irin mutum ne wanda idan ka zauna da shi yau gobe insha Allah sai ya ƙara neman sa gaskiya ne sai ka ƙara neman sa to kuma da mafi yawanci da yadda Allah ya duniya duk mutumin da yake da dimbin masoya to fa ya hakuri ba shakka ba shakka wannan gaskiya ne dan ko wanda ko wanda Allah ya yi duniya da shi annabi Muhammad alaihi salam shi yafi kowa masoya kuma shi yafi kowa makiya har gobe mm, mm. gaskiya ne bi zaka shi dakta kullun adda muke masa ubangiji Allah ƙara tsare mana shi amin ya Allah ƙara dauka mana shi kuma duk mai sanya gabayansa Allah da mu sai mun gabayansa sa kowa insha Allah insha Allah mun gode kwarai Muna fadi na gode na gode guda forward na gode. Na gode salamu Masha Allah. Kun ji mana abba daga Qatar. Shi kuma ya shaida. Ce ta nake gamu ya shaida. Malam abba wani lokacin baya yana yi ma dakta video ne ya kunduma mishi magaganu daban-daban masu zafi-zafi lokacin bai san shi ba bai san shi ba amma yanzu yana cikin manyan-manyan masoyan duwatun dr idris ubangiji ke nawo domin ya zo ya fahimce shi ya gane kaman in zai ji magana bakin wasu da suke adawa ko fara da shi bai jin gaskiya ita bai yi mishi adalci to haka kai kuma in ka gane in kana son kai mashi adalci ka bi wannan anyan nan baka shiga laifin allah ba ka shiga laifi don laifin ka shiga laifin wato dr idris ubangiji zai kama ka ba ma shi ba kowane ne ce sai yana da kyau da ka gan wannan wato kind ways mutum ka ga wannan brilliant qualities da yake ubangiji ya bashi kaka bari dame ka kaka bari ya disturbin ka kaka ji zafi kana gan kaman kai ya kamata a ta yi maka wannan magana kai ya kamata a appreciating ka kai ka kai don't do that kai dai fadi gaskiya appreciate mai shi gaba Allah ya yi maka kuma naka amma kaka bari hasada da bakin ciki ya hana ka fadi wato gaskiya ga wani kiran nan saura muna kaman 7 minutes muka duki wannan 7 minutes mun sallama da mutanen duniya insha Allah mun samu lokaci kuma mu zo mu yi wannan shirin ga wanda muka ba al'umma dama su yi magana ya fito cikin zuciyarsu su faji ga wani kiran nan salamu alaikum aminu alaikum salamu wa rahmatullah ya sunanka daga nake kira abdallah daga libya Tamanan abdullah daga libya Welcome to Cable FM, yi magana. Malam Fa'adu, kawun lafiya? Lafiya laudan wa. A to, masha Allah, muna jin daɗin karatu da malam yake, muna jin daɗi, muna jin jina mai kuma. Alhamdulillah, malam na godiya. Ina maka kan Allah ya saka mai da alheri, muna karuwa sosai, muna karuwa sosai, kai ma kuma Ubangiji Allah saka mai da alheri. Amin, amin, amin, amin. Mun gode. muna jin daɗin karatu a kodayaushe muna saurare muna jin daɗi ubangiji Allah ya tsare duk inda yake amin amin kuma wannan shirin ga ku wasa shi ko ina ku wasa shi ko ya ji abin da ya fito baki al'umma ko waye ji ko ina ku wasa shi Allah muna jin daɗin karatu insha Allah masha Allah Allah saka maka da alkhairi dan wa wato kuna jin gaskiya ni na so mutane masu fadin gaskiya kan ga kar ya dame ka wai ba kai ake fadi ma gaskiyan ba ba kanka ake fadiwa ba ba kai ake praise ba ba kai kaka wari kaka damu da wannan ka faji wanda ya cancance yabo ka yabe shi shi ne kawai ubangiji ya yi maka kuma naka kede shi ya kamata ka tuna kowane lokaci kowane lokaci salam ya suna daga nake kira Salamu alaikum baban ya san da ni Ya ji shiruwa baban ya. Alhamdulillah. Wannan Ibn Yahya kenan. Eh, eh, eh. Daga can. Ibn Yahya kenan. Na'am. Masha Allah. <laughs> Aka ci <laughs> Malam Ibn Yahya muryan manya gare shi da kaji muryan ka gane shi. Ka gane? Ba sauki ba ya. <laughs> Masha Allah. Muna maka fata alheri. Bismillah. Abe wallahi ya yake na ya wallahi kai hakuri ka mika ka mika Dr. Gobiya. Fata alhairi na. Masha Allah. Masha Allah ina yi ma Dr. Fata alhairi irin do ba shi ke kan lai ba. Na'am yana ji. Amma muna yi mai fatan alhairi. Zai ji. Allah kara mai lafiya. Amin. Eh baba ya eh, sako na zuwa gwamnonin Najeriya. Na'am. Misali eh, example na eh, gwamnonin Arewa. Wallahi su ji tsoron Allah kar su bari wasu malumma su ta amfani da su suna cutan wasu malumma a cikinsu wallahi wannan ya ja musu babban bala'i don wallahi cutan malumi ko da ba ka ra'ayi da shi amma wallahi ka cuce shi wallahi mm. babban matsala ne gaskiya ne babban matsala ne gaskiya ne wallahi in ka duba eh, lokacin annabawa mm-hmm. ko in ka duba ko wani gari ma in ka gan garin nan ya halaka ya halaka wallahi cutar maluma da bayin Allah ne bayin Allah hmm. ke jawo musu wannan wasu bala'i don in ka duba in ka duba yadda gwamnonin nan ke yin nan wallahi ban ya bi dace hmm. sun bar aikin suna suna yi ne ga wahalalu da ababa da yawa a gabansu amma sai su bar wannan nan aiki sai su tabbar wasu maluma a gefe suna yi musu mai suna sa musu suna cutan suna cutan abin ga yan yanwayen su maluma bi da kyau bi da kyau kuma wannan ya ya bata ya ya bata harkar me shi ma ya ya bata abin ga future career abin ga political political career gaskiya ne to yanzu haka misali yanzu haka misali malam ibn yaya wasu munafukan da munafukan nan su ke shiga tsakanin wasu malumman nan da gabnonin nau domin kakan gabnonin da eh, kansu eh. su gabnonin da kansu ba wai suna zama suna neman irin wanga su bani tsakanin su da manyan maluma bane wasu miyagun mutane ne ke hassasa abin sai sa lokaci ya kai kuma gabnonin kuma sun gane ka gane ku kuma dole ne su eh, gane eh, abin da ke cikin ba a doki kwankwasa yi misali mana lokacin da yake kan kujera wani malami ya cuta ko da bai baka rayu da shi ba ruwan shi ya yi mai sai ya manta da kai kawai mm. ya manta da kai amma bai cutar ka haka yake in ka duba rekosis si bai taba cuta bai taba bai taba cuta wani malami ba ko ya kama wani mm. malami ko ya yi mai wani abin ga mm. sai ya manta da kai Eh, ya manta da kai kawai sai ya ta harkan shi ya ta tafiye shi amma me bai kama ka ko bai maka wani wulakanci ko wani abin ka no no no no no bai yin haka to yanzu haka misali ga yadda eh, abin ga rayuwar ganduje yake bai san yadda yake ciki bai san bai san yadda yake a cikin siyasa hmm. ka gani hmm. yana nan yana nan yana nan yana nan yanzu haka wallahi duba ka gani wannan ya ta full kariya ne shi dai da kyau ga abin da aka yi ma dokta abba abba saboda Allah hmm. saboda Allah baban yaya ba daidai ba ne abin tausayi ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko kada ba daidai ba ne ya sa wallahi su yi mai da hankali su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah sai su mai da hankali su ma mutane ne suna da ilimi yayi ko da baka da ilimi addina ma kana da ilimin boko ilimin boko bai gwada kaman ka cuta dan ka cuta bawan Allah ga muna nan Europe nan Eh? ga mu muna cikin europe ba ka yi ka ga ba ka gane abin mu da mu africans ma da ba abin dama amma ba ka yi ka gan ba cutan ka kai ka shiga ko wani babban office ma kan ne kana shiga na su ma suna yi ma suna kowa na so ka zo gaban shi no ya yi ya biya maka bukata ka gani duba in ka je ka duba comment comment ma da al'umma ke rubutawa fatan alhairi da addu'an da suke ma bawan Allah ga kai da addu'an ka san kamar mutumin banza ba mishi wannan bai samu babaya abba bai samu bai samu irin taimakon da bawan Allah ga ke taimaka duba ka gan tawhidi ba tawhidi shine shine musulunci in kallu tawhidi kai kai asara kaya asara shi ne shi ne shi ne tauhidi kai asara to shi kuma ce wai bai ah, ah, compromise ah, kalmatu shahada kalmatu shahada kalmatu shahada in baka da tauhidi kaya kayi kalmatu shahada baka yi ka disqualify baka yawa ka disqualify shi dai ka je kai addini su barbushi da sun <laughs> eh, burbura eh inda musulunci ne eh sun burbura in baka musulunci ne baka kai inda ba tauhidi eh? ba ka duba ma cin ga ban yaya ba da jima ba ka duba cin ga yanda gwamnatin kano Abba Kabir Yusuf, His Excellency, yadda ya yi ne yana gada maluma. Sai wanda ma ke yi ne ana kowa ya san kamar me shi, shi da me shi ba su da ra'ayi guda, Lawal Trayon, kullum yana yi mai yana suka shi. Amma ya invite shi ya zo, ya zo ma ba ya yi mai ya fito ya yi magana wai da ji daɗi ba bai zo me ya yi ne ya yi taro an yi taro amma bai gan malam Lawal ba. brilliant and you know skillful way Yes. Yes. Mm, gaskiya ne. Kowa ya ji daɗi ko da malam lawal ma da kanshi shi ma ya duba irin irin sokan da ya soki Abba Kabir Yusuf wallahi lazim Dr. Idris da ya yi da yi wannan kwata ma. Da yi wannan kwata. Ah, shi lawal taron ma malam lawal taron ma da kanshi shi da shi ya ji daɗi. Mm. Ya ji daɗi. Kaga ya san kamar wannan gwamna bawan Allah. Wanda kake nan Allah na karba addu'a wurin ya sosai don wa mara ibn ya kai ma Dr. Idris addu'a wurin sosai. Eh, wallahi muna mai eh, addu'a. No, ni doctor doctor ya taba yi mini addu'a eh, doctor ya taba yi mini addu'a wallahi. ya taba yi mini addu'a wallahi sai Allah ya karba. Ka gani ko? maka. Eh. Allah akbar. Wallahi. Ai ai Wallahi lazim. Ni na san abin da Ubangiji yana karban addu'an doctor sosai. Ni na ga alama. Ni na gani. Wallahi. Allah ne. Ka Allah na karba addu'an shi. kaga don akwai wani lokacin da muke muna muna cikin abin ga muna cikin kunci aiki bai tafiya yadda muke so wallahi sai dokta na kama abin ga program ne sai na crash sai mina duha sai Allah ya Allah ya Allah ya cire mu da cikin wannan abin ba ko wani magana da yi ba Allah akbar Allah saka da ka ga yanzu yanzu nan ce ya kare maka duwa zan ga mishi ni zan ga mishi ya kare ma wato danwa his excellency his excellency ibn yahya da eh. mu dukan da yan waye mu duka ke eh, abin ga kai waje eh amma dai musamman kuma zai ma zai ma his excellency Yahya Adua musamman <laughs> insha Allah <laughs> Mu gode maka Allah saka da alheri thank you so much alhamdulillah kai shirin yau na ji dadi yankali eh, na kwanta na ji dadi sosai sosai sosai salamu alaikum assalamu alaikum ya suna daga nake kira Alaikum Malam Fuadu kana magana da Comrade Abdul gayya daga a takursai dutsen jihar Jigawa, Najeriya. To dan wana yi magana duniya na sauraron ka kai sayon Kibla FM. To Malam Fuadu alhamdulillah tunda aka fara program nan nake ta kira Allah bai kaddara ta shiga ba sai yau. Alhamdulillah. Na ji daɗi ina godiya da farko dai ina maka addu'a da kai da dakta addu'a ta fatan alkhairi. Ah, la Ubangiji ya sa wannan abin da kuke ya zama sanadiyar tsiranku a ranar tashin alkiyama. Amin ya Allah. Gaskiya Dr. Fu'adu alhamdulillah. Uh, na farko abin da nake so na yi bayani a kai shine ne. Mhm. Ah, mu da muka san a Dr. Idris Abdulaziz shekara da shekaru baya mu mhm. muka san saukin halinsa. Hmm. domin ba na cewa shekara ashirin baya mu muna gayyato shi ya zo ya mana lacca ya mana karatu a nan unguwar mu ta dutsen jihar jigawa ta kursaid yana jina ya tabbatar da wannan gaskiya kafin ka samu malami mai sauƙin hali muna gayyato malamai da yawa amma kafin ka samu malami mai sauƙin hali kamar dr idris abdulaziz gaskiya ba za a ce ba za a samu ba amma sai ka bincika don hmm. ba na man cewa a lokacin ba mu fi shekara ashirin ma a duniya da wani abu ba mu muke karo-karo mu haɗa wa'azi mu gayyato malam amma abin da zai baka mamaki dukkanin abin da muka tsara na jadawali za mu je guri kaza za mu gayyaci malam zai je ya gaida wane za a je guri kaza wallahi babu abin da dakta yake tsallakewa yanda ka san wani sa'an in mun ce ga abin da za a yi zai ce to mu muke zama da shi na kwana gida ɗaya da shi malam na san halinsa mun zauna da shi a takur side ya san da wannan lakta da muke gayyato shi to duk wanda ka ji yana eh, zargin malam ko yana cewa malam yana da girman kai ko yana cewa malam yana da mummunan hali to wannan abu ne wanda yake faɗa mu shekara ashirin da wani abu ma tun kafin a kawo wannan mun san mm. saukin halin malam a matsayin mu na yara wannan mm. abu na farko kenan abu na biyu malam fu'adu idan ka duba wannan abin da yake faruwa ga malam mm. za ka duba ka ga dama kamar turaren wuta ne shi turaren wuta ba a jin ƙanshinsa idan yana aje dole sai an kunna masa wuta wuta ta kone hmm. jikinsa ya kone sai kuma a jiyo kanshinsa a ko'ina to abin da zai baka mamaki wannan abin da yake faruwa da malam Allah ne ya kawo lokacin da duk duniya ma za a je shi yanzu abin da zai baka mamaki tafsiri da yake yi da azumi da aka yi kutun kutun wannan abin ya faru kar ya yi tafsiri sai ya zamto cewa yanzu gashi kuma duk duniya ne ma suke jin karatun nasa na tabbatar wanda suka yi masa wannan abin da sun tabbatar da cewa za a ji shi a ko'ina a duniya wallahi ba za su yarda su yi masa wannan ba da yanzu yana zaune a masallacin masallacinsa yana tafsiri mhm. to wannan abin da suka yi masa sai ya zamto cewa ya ƙara ɗaukaka shi waɗanda ma ba su san shi ba yanzu duk duniya suna sauraron karatun to da idan mutum ɗari za su karatun in mutum ɗari za su ji karatun a masallacin sa na dutsen tanshi to yanzu kuma duk duniya ne ake ji a ko ina to kuma makiyaya za su yi kenan hmm. wannan abu na biyu kenan a malam fadu abu na gaba za ka duba ka ga hmm. ni abin da yake bani mamaki a kasan mu ta Najeriya shine muna da sarakuna waɗanda ake kira sarakunan musulunci a yadda ake faɗa hmm. sannan muna da shugabanni gwamnoni amma wannan abin da yake faruwa da dakta an rasa wani sarki guda ɗaya da zai fito kai ka ce sarkin musulunci ne kai sannan kuma wannan abin da yake faruwa yana faruwa a kan ɗaya daga cikin 'ya'yanka a matsayin dakta na musulmi to tun da dai to menene amfanin sarakuna da muke da su wanda ba za su zo su tsoma baki akan wannan magana ba da take faruwa da kansa cewa ya kamata ko da a ce laifin da ya aikata ana tunanin ma ya aikata laifin to nawa ne waɗanda suke a najeriya ake yafe musu laifuffuka wani ya ci dukiyar al'umma an ce an yafe masa wani ya zo ma wani kidnapper ne wani dan fashi da makami ne wani eh, masu laifuka dai daban-daban amma du za ka ga cewa an yi musu waiba an yafe musu sun zo sun ci gaba da rayuwarsu a najeriya har ma kuma daga baya sun zo sun shugabanci mutane sun zama gwamnoni ko har ma da shugaban kasa a ciki to shi wannan abin da ake zargin cewa ko ya ci mutuncin gwamna ko ya gwamna laifi me yasa ba za a zo shi a yafe masa wannan laifin nasa ba duba da irin dimbin alkhairin da ya aikata a cikin wannan jihar tasa ta bauchi ba wani ba wani dan wa gyara maganan ka ba wani laifin da ya yi gyara maganan ka a'a a magana ta ta farko da nake cewa in ma ya yi bai yi ba yi abin da ba yi ma ba ba misali da in ma yau a je ma ba yi ba ba a yi laifin ba shi ne nake magana ma eh bari kar mu kar a ni ma misalin nan ma ba mu kariya ba in ma nan cable fm an yi ne ko ba yi ba cable fm kenan ba yi ba Thank you. Yau wato wannan abin ba to ai maganar Malam Fuadu magana iyaka na abu iyaka na Na'am. Ai wannan magana ce ma wadda idan duk waɗanda suke zargin malam akan wannan cewa magana da ya faɗa laifi ce ai iyayensu sun musu gata tun a lokacin suna ƙananan yara sun kai su makarantar islamiyya ai sun tabbatar da cewa wannan tauhidi ne ma wanda yake duk ƙanƙantar yaro ma ya san ai babu wanda ake bautatawa babu wanda ake kiran sunansa in an shiga masifa sai Allah. ba kowa ya riga ya san wannan ai kowa ya riga ya san wannan ma ai wannan abun ma da aka yi ma ba laifi bane ba to abin da zai baka mamaki sai kaga cewa waɗannan abubuwan da suke faruwa sai kaga kowa yanzu a duniya ya riga ya san wannan abun kawai a takin ɗin dakta ake yi akwai abin da ake so ne wanda ba wai akan wannan maganar takwidin da ake magana ba. Hmm. gaskiya mun ji daɗin wannan contribution Allah ya saka maka da alkhairi. Salamu alaikum. za mu dauki bonus calls na'am assalamu alaikum wa salam daga nake kira ya suna Umar Ibrahim daga nan Algeria nake kiran ku fa'adu. To, dan wa Malam Umar, me za ka gaya ma Dr. Tauhidi, Dr. Idris Abdulaziz, Dusantashi? Yau na zo na da da shirin naku na ji dakta bai samu shigowa ba ko? Na'am. menene sakonka ubangiji dai ina ma to ina ma dai da farko dakta fatan alkhairi kuma ubangiji Allah ƙara tsare mana shi kuma Allah ƙara kawo sauƙin wannan lamarkan amin ya Allah mu dai muna taya shi da addu'a ubangiji Allah kawo sauƙin wannan abun kuma Allah kawo wannan matsalar ta zo kai amin amin mun gode maka danwa eh za mu yi shi shosho domin da mun kusa kulle phone line shi salamu alaikum hello salamu alaikum salam mustapha dan wana ya sunan ka daga na kake kira sunana abdulmuminu bala suleiman daga wudil kano to welcome my brother yi magana ina yin barka da dare wa malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam na godiya ina maka fata alhairi madalla kawai na kira ne in yi wa malam fatan alkhairi masha Allah wai ya kira ni kawai yi ma malam fatan alkhairi to ina ce duka dun adili wanda yake zuciyan shi na da kyau wanda yake yana so ya gane mutum yana so ya fahimce mutum tun da muka bude phone lines har wannan lokacin ga da za mu sallama ka tambaye kanka abin da ka ji abin da aka fada mutane wurare daban-daban duniya kan wannan bawan allah ga mai suna sheikh dr idris abdul aziz dusan tanshi ka tambi kanka in ba domin Ubangiji ya sa karatun shi da yake yi yana koyar da tauhidi yana sayawa da karfi bai compromise kan tauhidi da gaskiya in ba domin wannan ba ya samu wannan shaida ka tambi kanka ka tambi kanka in dai ka decide kana neman gaskiya ka decide kana son ka fahimci mutum saurare wannan shirin ga tun farko har karshe ka tambi kanka abin da ka ji nan character mutumin kirki ne ko character mutumin banza ne ka ba kanka amsa an ba ka sani ba ka taba ji ba to yau mun ba da free flow mutane sun zo sun engage zuwa gaba mun dawo da irin wannan shirin ga on Kebla FM. Mun dawo da shi, domin akwai da wanda suke da abin fada da ba su samu sun shigo ba. Insha Allah mun dawo wani rana daban, mu zo mu ba su kuma dama mu ji abin da ke cikin zuciyarsu. Abin da ke cikin zuciyar dan Adam in zai fadi in ba ka ba shi dama ba, ba ka ji. Amma ka ba shi dama, ya fadi maka to yau mun ji wasu wasu kuma sun biyo ku wasa wannan shirin ga ko'ina ku wasa shi ko'ina wanda bai sani bai sani wanda bai taba ji bai ji wanda ya taba ji ya kara ji suna na fuad umar barjima ba mun dawo mu ci gaba da wannan tattaunawanmu da shirye-shiryenmu on Kiba FM. Ina fata ku kwanta lafiya Allah ta yi mu duka lafiya duk inda kuke sauraron mu on Kiba FM. Ina ce muku good morning, good afternoon, good night. Ina ce muku salamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu.